Eh an yajin aiki sakamakon tattaunawa da muka yi mai karfi da shugaban majalisar wakilai ta ƙasa ah, honorable Aminu Waziri Tambo. Ya yi ƙoƙarin ija hankalinmu mu bar maganar wannan yajin aiki a daidai wannan lokaci tun da maganar gwagwarmayar gyaran tsarin ƙananan hukumomi a cikin wannan ciki da ake ƙoƙarin yi a musamman a majalisar su ya samu kyakkyawar nasara kuma ko da can abin da su sanatoci suka yi ba ƙarshen maganar gyaran tsarin mulkin ba kenan kuma musamman sakamakon irin yadda muka ga wannan majalisa ta girmama ra'ayin al'ummar najeriya na yarda da gyara tsarin ƙananan hukumomi a ƙwace shi daga hannun kurayen nan so sai muke ga ya kamata mu ba su wannan martabar mu kuma girmama majalisar kuma ya yi daidai wannan shi ne dalilin da ya sa muka janye amma ba wai an gama gwagwarmayar neman ainihin yancin da hukumomin nan ba ne har sai lokacin da aka ce an gama gyara shugaban kasa ya sa wa doka hannu kuma ƙananan hukumomi sun ci gaba da zama da cin gashin kansu sun zama mallakin al'ummomin karkarorin nan sannan ne za a ce a nasarar wannan gwagwarmaya. kwanaki kusan za a iya cewa ma kamar wani lokacin akan so a shiga yajin aiki ko kuma a yi wata zanga-zanga misali irin wannan daga baya kuma sai a janye wannan ya nuna kamar kuna bin abubuwa a siyasance kenan saboda kar a samu wani rudani kwanaki da aka ce za a yi zanga-zanga duk tsarin da aka yi na zanga-zanga babu inda ba a yi ba yan hikaya babu wata shiya a cikin shiyoyi guda shida wadda wannan kungiya ta ma'aikatan ƙananan hukumomi ba ta je ta yi zanga-zangar lumana don jan hankalin 'yan majalisu su bi abin da mutane suke so a gyara tsarin mulkin nan ba kuma an yi babbar zanga-zanga a abuja kamar yadda ka sani saboda haka ba mu taɓa shiryawa an janye ba wannan kuma kamar yadda na faɗa ba muna da dalilai masu ƙwari na farko dai ita wannan yajin aiki dama da za a yi na gargadi game da abin da ya faru a majalisar da na biyu babban burin dukan wannan gwagwarmaya da muke shi ne a samu nasara a yanta ƙananan hukumomin nan domin imanin da muke da shi yancin ƙananan hukumomi shine yancin talaka so ba wai fitina ce a gabanmu ita muke a ba shi ne mu ba a yanzu in aka ce an samu nasarar nan babu da wani dalili na yin zanga-zanga ko yin yajin aiki ko wani abu abin da muke so shine kasar mu ta gaba a samu najeriya ta 'yan najeriya masu cikakken 'yanci ba najeriya da waɗansu tsirarin mutane za su kaka gida su zauna a kan 'yancin al'umma ba